السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة تلاتين قوة جماد الآخر هجرة مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da takwas ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talhisu da'awat wal azkaril mustahabba billaili wan nahar na imam abu zakariya muhyiddin yahya Bani sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yawan ba su manta ba muna ƙarƙashin kitabu ma ya koloho iza da halafis salati littafin da ke karantar da mu idan mutum ya shiga al'amarin sallah gadan-gadan mai da mai shari'a ta yadda mutum ya rika faɗi na addu'o'i salatai kabbar bari da dukkanin abubuwan da shari'a ta yarje mutum ya rika faɗa a lokacin da yake sallah a cikin wannan littafi ne <clears throat> mala ya kawo mana babi da ke bayani akan asma'ullahi husna magada cewan mu tsaya mu bi kowane gaba daga cikin gaɓoɓin sunayen Allah mu san su kuma musamman a to jiya mun ɗauko bayani akan sunan Allah ash-shahid malai bayyana mana cewa Allah maɗaukin sarki yana halarci kuma yana shaida akan duk abin da muke aikatawa haka da abubuwan da muke faɗi da bakunanmu da wanda muke ji da kunnuwanmu da wanda yake faruwa a inda muke Allah yana da masaniya kuma yana ji kuma yana gani akan waɗannan abubuwa baki da shi yasa da abin da bakinmu zai faɗi to mai ƙoƙari ya zama alkhairi abubuwan da gabanmu za su aikata mai ƙoƙari wannan abu ya zama alkhairi kun gani idan ya zama abubuwan da za mu riga aiwatarwa babu alheri a ciki to akwai yiwuwan za mu iya nadama a rayuwarmu na duniya Allah ya kiyaye mala ya ce wa huwa subhanahu fawqa arshihi ala haqiqati Allah madaukin sarki mu sani yana saman al'arshin shi wannan haƙiƙan haka yake kai ki ji ce Allah madaukin sarki yana sanin abubuwan da muke duka ko yake ɗauka Allah ya shigo cikin masallacin nan ne yana tare da mu yana can al'arshin shi amma wannan maganan da muke ya fi ki ji ya fi ki sani an gane abin da ma kike kullawa a cikin zuciyanki ya sani Allah madaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce wa bil kaifiyatin lati tanasibuhu وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة ما عليك cewa kaifiya ne الله Allah maɗaukin sarki ya san hali da abubuwan da muke faɗi muke aikatawa wannan kaifiya ne wacce take da munasaba ta dace da shi Allah an gane yanzu ko ina cikin gida ne aka ce kuna yin wani abu a nan kuma ya kamata in san abin to sai dai an sa wata na'ura ko ya zama ko ina lekowa ne ina ji ina gani amma shi Allah ba haka ba ne Ina da kaifiya da munasaban da ta dace da shi da ya san kowa da komi namu Malam ya ce wa shahadatu ko kun ga sanin abin da Allah maɗaukin sarki yake yi dangane da abubuwan da halittun shi suke baki ɗaya shahadatu ihata komi ne Allah yake da ihata a kan shi shamilatun kamila kuma ya gama komi kuma cikakki ba abin da wai kike tattar da shi ki ce wai Allah maɗaukin sarki bai san wannan ba ko bai jin wannan ko bai ganin wannan kada ma ki yaudara kanki ta'ala ya ce tashmalul ilimi wannan shaida na Allah ya shafi Allah yana da ilimi kan abu warru'uya kuma Allah madaukin sarki yana gani wacce tibiyar kuma Allah shi ke gudanar da wannan abin wal kuma yana da iko a kan shi waɗannan abu guda hudu to dole sai kin shaida Allah madaukin sarki yana tattare da su akan duk abin da bawa yake yi yanzu zai iya yi wa <clears throat> wata da shigo nan muna yin wani abu in ba ta da ilimi kan abin da muke ba za ta gane ba to Allah yana da ilimi a kan komi an gane yanzu misali a zo da wata baturiya daga kasan ingila ta zo ta zauna a wajen nan ƙarshen da kawai sai dai ta ga ni ina magana ko kuma kuna gane me nake fadi, idan kuma ta shiru kun gabata da ilimin yaren da muke magana kai ta samu na kasa to shi Allah yana da ilimi akan duk abin da mutum yake yi yanzu misali da kurma zai miki a nan wajen yana haka yana haka haka yana abubuwan shi mu dukkanin sai dai mu sa ido sai wacce take da wannan ilimin ne za ta iya gane ga abin da kurman nan yake fadi. amma shi Allah madaukin sarki yana da ilimin akan komi ana fahimtar wannan da kyau ko war ru'ya sannan Allah madaukin sarki yana gani ya zama kaho in ya shigo nan ya zauna mai yiwa idan yana jin maganan nan bai iya gane a zaune nake a tsugune nake a kwance nake a tsaye nake a ya nake shi dai kawai yana jin magana bai san me ake yi ba saboda baya gani shi kuma Allah yana gani yanzu wanda yake waje yake nesa wannan sautin yake kai mashi bai san a yanayin da muke yi ba ma shi Allah yana sani yana ganin mu sannan wata da biyar Allah madaukin sarki shi ke gudanar da abu ba wata anan wacce ta isa abin da take yi ba Allah madaukin sarki ne ke gudanar da shi ba in Allah bai so wannan abin ya gudana a bisa yadda muke yin shi wallahi ba zai gudana ba Allah shi ke gudanar da shi sannan wal qudra a bisa iko ne na Allah in Allah ya so yanzu muna son akalla mu samu nan da awa daya muna karatun nan mu tashi in Allah bai so ba ko wallahi mun tashi yanzu an gano wannan da kyau ko ko dai wani lalura ya taso wanda muna fatan Allah ya kiyaye da sauran abubuwa to Allah madaukin sarki ya sa waɗannan ilmomi guda uku guda hudu a kan mu dangane da duk abin da muke yi to yanzu idan kina ɗakin ke kaɗai abin da ake so ki sani Allah yana nan yana shaida yana halartan abin da kike yi da ilimi da gani da gudanarwa da kuma iko yasa kada ki yi abin da ya saba mu Allah ya sai Allah madaukin sarki ya ragargaza zaki baki ɗaya baki sani ba dan ya san kowa da komai naki amma wanda bai san Allah ba ko gani yake cin da ya waiga dama da hagu bai ga Allah ba sai ɗauka kawai ba wani abu wannan kuskure ne mala ya ce wa shahidu aidan huwa shahida li nafsihi bil wahdaniyya idan aka ce sunan Allah a shahid wasu malamai suka ce ma'anan wannan suna shine Allah ya shaidar makan shi cewa shi kadai ne wal qiyamu bil qisti sannan ya shaidar makan shi shi ke tsayuwa yana kulawa da halittun shi da adalci kama kawala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce shahidallahu annahu la ilaha illahu Allah maɗaukin sarki ya da babu abun bautawa a bisa cancanta sai shi wal mala'ika haka mala'ikun Allah sun shaida haka wa ulul ilmi qa'iman bil qisti sannan malamai ma sun shaida haka kuma suna tsaye a haka bisa adalci la ilaha illahu babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah al-azizul hakim Allah mabuwaye ne kuma mai hikima ne kun ga ta kaɗaituwar Allah madaukin sarki shi kanshi Allah sai da ya shaida haka an gano wannan da to ana iya fassara sunan ash-shahid cewa Allah ya shaidar ma kanshi ma shi din shi ɗaya ne an fahimci wannan da kyau ko Allah ya ce mu وشهادة الله لنفسه بالوحدانية تضمنت عند السلف عدة kun ga shaida wanda Allah maɗaukin sarki makan shi cewa shi kaɗai ne a wajen magabata na ƙware suka ce yana ɗaukan martabobi kama haka qala ibn abul iz al-hanafi akwai babban malami ibn abul iz al-hanafi yake cewa wa ibaratu salafi shahid kun gano wannan taduru alal hukum wal qada wal i'lam wal bayan wal ikhbar da wasu abubuwa guda biyar idan aka ce shahida Allah shine ash-shahid to wannan ma'anan taduru alal hukum yana kaiwa da komowa ne a bisa Allah Maɗaukin sarki shine wanda yake zartar da hukunci na aiko a bari wal qada kuma Allah Maɗaukin sarki shike alƙalanci akan abin da yace a yin ko a bari wal ilam Allah shike sanar da abin da yake son a yi ko a bari wal bayan Allah shike fayyace abin a bisa bayani dalla dalla wal ikhbar kuma yake ba da labarin yadda harkan take waɗannan abubuwa guda biyar sun shafi ma'anan wannan suna na ashahid dangane da kaɗaituwar Allah a bisa waɗannan abubuwa in kin gane wannan zaki fahimcewa babu wani wanda yake ba da hukunci a yi ko a bari sai Allah Allah shi kaɗai ne akan wannan kuma Allah ya shaida haka Allah bai yadda tarayya da wani a bisa wannan ba duk wanda ya kawo hukunci ba Allah ne ya kawo ba to ya yi tarayya da Allah cikin wahadaniyar shi ko kuma mutum ya zartar da wani hukunci na doka na alkalanci saɓanin abin da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni a yi to wannan mutum ma ya shiga cikin wahadaniyar Allah maɗaukin sarki ya yi hukunci ya shiga uku a nan haka sanar da abu dangane da Allah maɗaukin sarki cikin siffofin shi ko cikin ayyukan shi ko cikin koma menene wanda yake banci Allah madaukin sarki shi kadai yake yi ba ke zuwa Allah ya sanar cewa yana da hannu ki ce Allah yana da wani abu ba hannu ba kun gano wannan da kyau ku in kika yi wannan kin zo da banna ba dan karami ba sannan wal bayan Allah madaukin sarki shine ke tsaye wajen cikakken bayanin yadda tsarin shari'a yake an fahimci wannan da kyau ku ba wanda ya isa wannan Allah ne ke da kanshi sannan ikhbar ba da labarin yanda abu yake yanzu duk yanda kika iya ba da labari ba za ki iya ba da labarin abin da zai faru a kiyama ba ba za ki ba da labarin abin da zai ne ba zai fara aljanna ko a wuta ko a wani abin da ya kama da wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye mahala yace wa hazil aqwalu kulluha haqqul la tunafi bainaha duk waɗannan bayanan da aka yi tun daga wanda muka fara jiya don gane da ma'anan ashahid har zuwa wannan ba su karo da juna sai dai ƙara ma abun fadi fa inna shahada tatadammanu kalamu shahid wa khabari idan aka ce shaida to ya kunshi abin da mutum zai zo ya faɗi misali idan kika ce wane ya ce kaza ko wance ta ce kaza sai aka ce kawo shaida kun fahimci wannan da kyau ku to abin da ake so shi wanda zai faɗi shaida nan zai zo ya zauna yana faɗin abin da ake so ya faɗa yana ba da labarin abubuwan da ya ji ko abubuwan da ya gani to haka allah madaukin sarki zai ma bawan shi a ranar tashin alkiyama dangane da abin da ya ji ko ya gani akan abin da bawa ya aikata Allah ka sa mu aikata alkhairi ma'ala ya ce wata ta zazammanu ilamihi wa ikhbarihi wa bayani wannan ya kunshi abin da Allah madaukin sarki yake sanarwa ko yake ba da labari ko yake bayani shi falaha arba'u maratib ku ji kuma wannan yana da martabobi guda hudu shi sa sai kun nutsu za ku fahimci wannan yana da martabobi guda hudu mala ya ce fa'awwalu buha? martaba na farko daga ciki ilmun shine Allah yana da ilimi kan wannan abin wa ma'arifa kuma Allah ya san abin wa atikadi li sihhati mashhud bihi wa thubutihi kuma duk abin da Allah maɗaukin sarki zai ba da shaida a kai ya san shi kuma yana tabbatar da shi mun ji daya wasaniha takallumuhu bi zalika shine Allah yana magana kan wannan wa in lam ya'lam bihi ghayruhu koda wani bai san abun ba bal mu biha ma'a nafsihi amma zai magana da ran shi wa yatazakkaruha yana tuna abin a ran shi wa yamtiqu biha aw yaktubuha ko dai ya faɗi shi kada ya daka ko ya rubuta duk wannan Allah ya san waɗannan abubuwan mun gano wannan da kyau za ku yi mamaki za ku yi mamaki yanzu misali idan abu yana damin ki a rai wani lokaci sai kika kina zaune a ɗaki ki ta magana ke da ana yin wannan ko ba yi wata ita kuma ɗabi'anta ba magana za ta yi ba ɗauko takarda za ta yi ta rubuta ana yi ko ba yi wata kuma ta ta tunanin abin a cikin zuciyanta ta damunta to Allah madaukin sarki ya san wannan duka kun gano wannan shi Allah madaukin sarki a bisa tsarin shi na shaida ko dai ya magana ya gaya ma wani ko kuma ya ki gaya ma kowa ko ya rubuta a lauhul mahafuz kun gano wannan da kyau ko ko duk abin da ya kama da haka gwargwadon irin yadda ɗan adam irin waɗannan abubuwan suke faruwa da shi to Allah yana shaidan wannan ya san su baki daya mala yake cewa wa salisuha na uku an yi alama an yi allima ghairahu ko ya sanar da wani shi bima shahadu bihi ga abin da yake shaidawan wa ya yakhbiru bihi ko yake ba da labari wa hula lahu ko yake yin bayanin shi to Allah madaukin sarki duk yana wannan ko dai ya sanar da wani ko ya shaidar da wani ko ya ba wani labari ko ya bayyana ma wani wannan yana daga cikin martaba na yadda Allah maɗaukin sarki ke gudanar da halittun shi wa rabi'uha na hudu an yalzimuhu bi madmuniha wa ya'muru biha ko Allah maɗaukin sarki yayi umarni da jimillan wannan abu sai zama fa shahadatullahi subhanahu li nafsihi bil wahdaniyya kenan Allah maɗaukin sarki yana shaidar ma kan shi ɗaya ne wal qiyamu bil qisti sannan Allah yana kula da bayan shi da adalci idan muka fahimci wannan sai ya zama dammana da hadil maratib al arba waɗannan martabobi guda hudu duk sun shafi waɗancan abubuwan da muka riga muka bayani a baya mala ya ce alimahu bi zalika subhanahu Allah ya san abubuwan duka wata kallama bihi kuma ya yi magana akan wannan cikin littafin da yake saukar ma annabawa wa ilamihi kuma Allah ya sanar wa ikhbarihi ya ba da labarai da khalqihi ga bayin shi wa amarahum kuma ya umarce su wa ilzamuhum bihi kuma ya ce lalle su bi wannan abu kenan yanzu abubuwan da Allah yake cewa mai sallah ko mai azumi ko mu daina sabo ko mu zo mutanen kirki ko mai kaza ko mai kaza Allah ya sanar da mu wannan ya ba mu labarin wannan ya lazimta mana wannan ya rage namu ko dai mu aikata ko mu aikatawa yana nan yana jin mu kuma yana ganin mu kuma zai mana hisabi akan waɗannan abubuwan baki da to sai mala yace fallahu shahidun yashhadu bi sidqil mu'minin Allah madaukin sarki mai shaida kuma shi yake ba da shaidan gaskiyan muminai idza wahaduhu in har sun kade ta shi wa yashhadu li rusulihi kuma Allah shi ke zama shaidan manzannin shi wa mala'ikatihi da mala'ikun da ya ba su aiki wifka kulli shahadatin shahadatu huli na su hidil wahdaniyya gwargwadon yadda ta dace da irin yadda Allah yake ba da shaida a kan shi to haka Allah maɗaukin sarki zai shaidar da annabawa da muminai da kuma mala'iku domin annabawan Allah za su zo wajen Allah za su ba da shaidan abin da suka ji ko suka gani da abin da suka isar ma bayansu da abin a yi al'ummansu da abin da al'umman suka ansa ko suka musa abin mamaki al'umman duniya za su tattar da karyata annaban ce karya suke yi kun gano wannan da kyau ku za su ce karya suke yi to ba wanda zai zama shaidan su in an gama baki daya a zo da al'umma a zo da kaza zo da kaza Allah ne zai zama shaidan a karshe haka mala'ikun da ke rubuta ayyuka idan suka zo da littafin aiki suka ce ga abin da suka ji ga abin da suka gani abin mamaki al'ummomin su za su yi ƙarya suke al'umman da aka rubuta ma aikin za su bude baki su ƙaryata mala'ikan ce ƙarya yi musu ya masa ƙari ko ya masa rage ko ya masa kaza Allah shi zai zama shaidan waɗannan mala'ikun Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala yace wa qad taqaddama tafsir zalika bismillahi almu'min a bima yughni an al-i'ada duk wannan kun san da muka zo sunan Allah al-mu'min mun yi waɗannan bayanan an gano wannan da kyau ku sai dai kawai waɗannan bayanan sun zo ne da bayanai wanda yake da alaka da tauhidi mai zurfi kawai yasa Allah yana shaidawa kuma yana ganin abubuwan da muka yi baki da yanzu duk abin da aka gaya mana cewa yana da kyau ko bai da kyau Allah shaida ne akai ko mu yi ko kar Allah ya sa mu shi da Allah madaukin sarki ya san an faɗa waɗanda suka faɗa sun fita waɗanda suka ji suka ƙi aiki to su kuma sun shiga shi sa idan kika san wai in kin gaya mutane gaskiya ba za su ɗauka ba kice to me amfanin faɗin za ki sa kanki cikin fitina ai zaman ki lafiya kawai ki faɗa kar Allah ya sa su yi an fahimci wannan in mutum a gaya mai gaskiya ya ki bi ki kyale shi da Allah kawai ki ci gaba da harkokinki kuma kai ki sa abin a ran ke dame dan da annabi yana sa irin wannan damuwa a ran shi Allah ya saukar mashi da wala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in yu'minu bi hadha asafa kai mutanen da ɗabi'ansu shine ko an gaya musu gaskiya suna sane wala ba za su ba ko sai mutum ya ta damuwa su mutane sun ɗauka wai idan za a gaya mutum gaskiya wai sai in qur'ani za a karanta a mai bayanin sallah ko azumi ko wani sabon Allah a harkar rayuwa ma za a gaya maki gaskiyan abin da zai amfanar da ki wata sai ta ga kawai ta abarta kawai magani irin waɗannan ku bar su kuma su ku sa masu ido ba dai yau da kullum ba ai bai bar komi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace suna na 63 shine al-muqaddim al-muqaddim mala yace ai huwa alladhi yuqaddimu wa yu'akhiru Allah maɗaukin sarki a hannun shi ne kai wannan suna ko da wannan aiki na Allah ko duk wanda ya fahimta zai zauna na lafiya idan kika ga mutum a gaba ko wallahi Allah ne ya kai shi idan kika ga wani Allah ya aje shi a baya ko Allah ne ya aje shi Allah ne shi ke sa mutum ya ci gaba ko ya ci baya ba wanda yake wannan aikin sai Allah kuma ba wanda ya sai wannan aikin sai shi ya kamata ku fahimci wannan duk yanda a garin na ake kokarin waiwa ne bari mu daga shi ya samu daraja kaza ko wallahi idan Allah bai kai shi ba za ku yi ta wahala idan Allah ya kai wani wata daraja kuna son wai ku dawo da shi baya ku wallahi kun wahala Allah ne kawai yake wannan ba wanda yake yi Kisa sai ba ce malam ana nan fa ana da shirya makiyace makirce sun ce din me makirce ku bar shi daga ran da mai makirci yake shirya makirci kai kuma Allah yake kiyaye ka ka ce wai akwai wani abin da zaka mike kai ko ka wahala domin Qur'ani ya ce wa yamkuruna wa la suna makirci Allah na warware makircin su Allahu khairul makiri shikenan shi yasa idan Allah bai kai ki matsayi ba ko in duk duniyar nan gatan ke ne ba za ki iya kaiwa wannan matsayin in kina son ki samu wata daraja in duk duniyar gatan nan gatan ne a yau wallahi ba za su iya ke wannan darajar kawai ki nema wajen Allah an gane to shi kuma Allah yana taqaddimi da ta'khiri ne wifqa mashi'atihi gwargwadon yanda Allah yake nufa wa iradatihi mashi'a da irada na Allah gwargwadon haka yake kenan idan mu dukkanin muna son kaza Allah bai nufin wannan ba ko wallahi mu bata mu kanmu lokaci ba za a yi hakan ba na Allah za a yi Yan shekara nawa mutanen kasar nan suke so buhari ya zama shugaban ƙasa yarada da mashi'a ta allah bai nufa a wancan lokacin ba ya ba sai yanzu ba ɗin yadda kike so ki samu wani abu na ɗaukaka in allah bai nufi wannan ba kina bata mu kanki lokaci sai dai wannan kuma bai hana al'akhadu bil asbab ki riko da sababi ki mike ki abin da ya kamata Allah ya taimake mu ma'ala ya ce fatta qadim gabatar da abu min anwa'i tadbir nau'i ne na gudanarwar Allah alladhi ya ta'allaqu bi fi'lillahi fi khalqihi wanda yake da alaka da irin ayyukan da Allah yake aiwatarwa cikin bayin shi wa huwa ala nau'aini wannan yana cikin nau'i biyu ne kauni wa shar'i kun gane aikin Allah akwai alkauni akwai kuma aikin Allah ashar'i misali yanzu saukar da ruwan sama rana da zafi da muke ciki yanzu yanzu wannan aiki ne na Allah wanne ashar'i ko alkauni kauni wannan harka ne na duniya kawai an fahimci wannan yanzu idan kika je kika shiga cikin zafin rana kika zufa ki ci lada nawa zaki samu akwai wannan kauni ne sanyi zafi damina ƙasa sama tsuntsaye bishiyoyi waye waye wannan ayyukan Allah ne alkauni na duniya ne sannan akwai ayyukan Allah a shar'i wanda yake zartarwa a cikin tsarin bayi na shari'a wanda yake da alaka na ayi ko aini ko abadi za mu ji misalai mahala ya ce fattakadimul kauni taqdirullahi fi khalqihi kun ga kaddara wanda Allah maɗaukin sarki ke ƙaddara abubuwa a duniyance to Allah yana ƙaddara abubuwa cikin bayin shi wa takawinihi da kuma zattar da abubuwan da tsara su wa fi'iluhu da aiwatar da abubuwan aikace kama warda zalika fi qawlihi kamar yadda ya zo cikin fadin Allah da ya ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'a aka ce ma annabi ya gaya ma duniya kaf annabi bai iya mallaka ma kanshi wani abu na cutarwa shi yasa idan ko ga cutarwa ya samu wani ba annabi ba fa shi ya ja ma kanshi ba haka tun ma wani a duniyan nan yanzu at na Allahu alkauni Allah yana kaddara mutum ya je hadarin mota ya mutu shi ya ja ma kanshi wannan aikin Allah ne gano wannan shi yasa idan wani yana kin wani sai lalura ya samu wanda kake ki babu murna bane takadir na Allah ne alme alkauni kawai haka Allah ya kaddara tun gini tun zane ba addu'an ka bane ba fatan ka bane ba kiyayyan ka bane haka Allah ne ya tsara kawai kawai wannan abin ya faru ana fahimtar wannan da kyau ko shi yasa aka ce ma annabi ya gaya ma magabta shi bai mallaka ma kanshi wani cutarwa wala naf'an ko kuma amfanar da wasu yanzu misali ai sahabbai inda so samu ne kafiran da suke yaƙa za su so a ce annabi ya masu wata addu'a duk su mutu ba ba sai an yakin ba a huta ko to irin wannan annabi bai mallake shi ba irin wannan aiki waye mallaka Allah ne kaje haka abin da ya shafi amfanarwa za mu iya zama nan gaba ɗaya muna neman arziki muna neman jali muna neman rayuwa kyakkyawa ba wanda zai iya mallaka ma wani wannan sewa lai sai Allah Allah ne kawai yake yi yace illa ma sha Allah in ga wani abu ya faru irin wannan ga wani sai in Allah ya so li kulli ummatin ajal duk wani al'umma da ko gani duk wasu jama'a da ko gani akwai lokacin da Allah ya sanya mu kowa Da samun arziki ne ko rasa arziki ne lafiya ko rashin lafiya mutuwa ko rayuwa ko menene da kulli ummatin ajal sai ce idza jaa ajaluhu kun ga idan ajalin baya ya zo na mutuwa ko na menene fala yasta'khiruna sa'a ba wanda zai nema a daga mai kafa ko ko daidai da sa'a daya ko sakan daya Allah ba zai haka ba wala yastaqdimun in kuma lokacin da ya ba Allah madaukin sarki ba zai jawo shi ba an fahimta yanzu mu dauki wannan a ajalin mutuwa idan ajalin mutuwan ki ya zo ko ba wanda ya sai ce a jinkirta in bai zo ba wanda ya sai ce a gabato da shi kin yi imani da wannan ko ba wanda ya sai kashe ki kuma idan lokacin mutuwa ya zo ba wanda ya sai raya ki ya kata musan wannan ɗaya kenan idan kuma kina roƙon Allah kina ƙoƙari kina kasuwanci kina neman arziki ya samu in Allah bai ƙaddaru wannan arzikin zai zo yanzu ba ko sai kin jira lokacin yayi in kuma yayi in duk garin nan maƙiyanki ne suna son ki rasa wannan abun ko to kuma wallahi ba za su iya ba kun ji wani irin abun mamaki ko ba za su iya ba al'amarin a hannun Allah yake shi sa mu yadda da wannan mu imani da wannan kuma sai mu rika roƙon Allah madaukakin sarki alheri ya gabato mana da shi sharri ya kauda mana da shi Allah ya mana haka wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah da yace قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا tastaqdimun aka ce kul ka gaya musu lakum mi'adi yawmin kuwa ko wani alkawarin wani yini wani waje wani fage da aka riga aka yi alkawarin da in ya zo la tasta'khiruna anhu sa'a diyan da kaso Allah a ɗan ɗaga mana ɗan minti ɗaya ko awa ɗaya ko minti talatin Allah ba zai wannan ba wala yastaqdimun kun kuma lokaci bai yi ba la tastaqdimuna ba ku isa ku nemi a gabato da shi ba ba ku isa ku nemi a jinkirta ba ba ku isa ku nemi a gabato da shi ba shine tsini wa ta talab ku gano wannan da kyau malai ce wa aidan ta taqdim al bit tadbir al har ilawa yana daga cikin a tadbir al yanda tsarin gudanar da duniya yake a hannun Allah istifahul haq liman yasha min khalqihi Allah yana zaben abin da yake na gaskiya ne daga cikin bayan shi tabbatar da su a haka in sai ke ga ikon Allah akwai mutumin da zai iya zauna da yini yana karya kuma yana rantsuwa yana gaya mutane maganganu na karya kuma mutanen nan su ɗauka gaskiya yake gayar musu ma akwai mutumin da za a zo ana mai sharri ana mai kage ana mai karyar yancin kuma wallahi zai iya yin ƙaryan shi ma ya kare kanshi amma Allah ya zaɓe shi ko ba zai iya yi ba wannan tsari ne na Allah da yake tsara mutane a duniya kawai zama haka wanda shi kawai don ya samu duniya zai iya waɗannan abubuwan duka kuma ya birge kan shi ta jin daɗi an fahimci wannan da kyau ko in yana neman ɗaukaka ne ko ya birge sai ya je wani waje inda yake tsammanin ɗaukakan ko birgewan take kuma sai ya gaba in ya shiga matsala kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye wa taqdimu ba'd khalqihi ala ba'dihi Allah madaukin sarkin ya ga dama ko sai ya dauki wasu daga cikin bayin shi sai ya daura su akan wa kan wasu haka Allah yake yi yanzu wani ya tafa fitika ya za a ce wani kaman wani yana gaba da ni kan kaza Allah ne ya yi ba kai ba ne ai kai kuma ka kalla akwai fagagen da kila ka bi shi kila kuma kafu wasu da yawa kai kuma amma shi ɗan adam saboda tsaban son kan shi so yake a ce yana sama da kowa yana gaba da kowa ai shi ya fi kowa sai na zai aiki ne na Allah Allah madaukin sarki ya ga dama ya mutum wannan Allah ya dare ɗaya kawai sai Allah ya yi shi Allah madaukin sarki ya taimake mu yanzu misali ko mutumin da yake son ya hudda da wasu manyan mutane a ce duk wani mai daraja a ƙasa ya san shi kuma yana hudda da shi suna mu'amala suna komi in kai ta fafutukan sai ka samu wannan ko karshen ta ma ya ja maka matsala wani kuma yana nan ba nema yake yi ba amma sai ga shi kuma kowa ya san shi kuma kowa yana hudda da shi to kai in kana da hankali sai ka nemi irin naka a wani wajen kila kai Allah ya ma wani ilimi kila Allah ya ma wani kuɗi kila Allah ya ma wani lafiya kila Allah ya ma wani kwanciyar hankali shi kuma wancan da yake da irin wancan connection din shi kuma bai da waɗannan dan adam saboda tsaban san ran san kanshi shi so yake a bar shi da wannan kuma a ƙara mai da wancan shi kuma Allah bai kaddara haka ba inda ma zai kaddara haka to sai dai ai mai canji a an shi wancan sai a ba shi wannan magani me wannan zai amfanar da shi an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa bina'an ala hikmatihi fi ibtila'il mahluqat kuma barkuji ku dauki <clears throat> wannan ku gina akan irin yanda Allah madaukin sarki yake jarraba abu bayin da ya halitta wastifa man sha'a risalat da kuma inda Allah yake zaben wanda ya so ya aiko su da manzanci yanzu duk wanda Allah ya ma wata baiwa ko wallahi jaraba shi Allah ya nufi an fahimci wannan da kyau ko jaraba shi Allah madaukin sarki ya nufi amma wani ɗauka yake ai shi ya samu wannan baiwan duk darajar da za ta zo mashi ba matsala yanzu Allah ya zaɓa annabi ya zama manzan Allah ko hmm? daraja ce wacce babu irinta amma da za a buɗe maki wannan darajar da ta same shi ko sai kin sha mamaki za sha mamaki annabi yana zaune a garinsu ana ce mai mai gaskiya mai amana amintacce mutumin kirki ana yaba mashi haka ne daga ran da ya zo ya ce shi annabi ne allah ya aiko shi suka ce mashi magadaci ne an faɗi wannan ko ba faɗi ba aka ce mashi mawaki ne aka ce mashi boka ne aka ce mashi matsafi ne aka ce ma abin da yake gaya mutane tatsuniyoyi ne a dari ne da yake zuwa ya ji daga bakin wani madadin ya zo ya faɗi wane ya gaya mai sai ya zo ya mai da abin nashi ya ta faɗi duk ƙur'ani ya bamu labarin wannan an gaya manzon Allah sai da aka waye gari annabi bai iya fitowa waje ya je ma wani wa'azi yana nan a daro arkam bai iya zuwa ko ina. a cikin darar arkam ɗin ma an mai da ƙofa an kulle kaga wani daraja ne ya zo ma annabi amma ku kalli ita darajar tana ƙarfare da ni wasu jarabawoyi wasu matsaloli kuma an fahimci wannan da kyau ku shi sa ku ji tsoron Allah idan Allah madaukin sarki mu wani baiwa ku Allah tsaya ya hakuri kuma da irin abubuwan da za su rika tasowa abubuwa iri-iri yanzu Allah ya ba Buhari mulkin Najeriya da Allah ya tashi jarraba sai ya jarraba shi a daidai lokacin da dala ta yi tsada eh man fetur kuma ya fara ƙasa warwas ake ta samun matsaloli iri-iri kuma amma duk waɗannan abubuwan fa za su wuce jarraba mu ne Allah maɗaukin sarki yake shin bai wanda ya mana za mu gode idan jarrabawa ya zo duk zai wuce waɗannan abubuwa annabi yana zaune a garin makka aka riga kama sahabban da suke imani da shi ana azabtar da su bai da yanda zai iya kwatan su ya ɗibo ya kai sahabasha. suna son zaman garin su ai shi ma aka ce bar garin ya koma madina yana son zaman garin ai ku gano wannan da kyau ku duk wannan ana jaraba shi ne da su a ga shin ya suke za su iya daurewa su cije idan Allah madaukin sarki yana fasan ya ɗaukaka mutum ko sai mai irin wannan jarabawa Allah ya jaraba kai gaya za ka yi an san ka da mutunci da daraja waɗanda suka san darajanka da mutuncinka da kimanka kuma su za su rikide su juyo suna cutar da kai an gano wannan da kyau ko. Allah zai maka wannan ne ga shin da gaske za ka tsaya ma addini ko ko ba za ka yi tsaya ma addinin ba an gano nan da an kai magana a tafi gaba ɗaya na gaskiya ne gaskiya ne na kabbara a kabbara amma sai ka zo kana faɗi ma ana taɓa da ne sau da an cika ƙwaƙwalwansu da ne da shubuha ku dai ga abin da aka yi ma annabi a garin maka ba mutumin kirki mai mutunci irin shi amma kuma lokaci ɗaya zai zo yana sallah a ka'aba a tura waɗanda fa suke ganin shi da mutunci su tura a ji a ibo mahaifar raƙuma da kashin raƙuma da datti da komi a zo a zuba mashi ana jifan shi ana zagin shi sai ya wuce a ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikr innaka lamajnun ce ma mahaukaci a garin fa mutane ke ganin mutuncin shi kuma suke mai wannan ke za lokaci idan wani ya ce malam su wani fa suke maka kaza zan ce ba komi nau'i ne na jarrabawa amma wanda suka fi mu wanda ya fi wannan zafi kun gano wannan da kyau ku a san fa aka haɗa ma annabi zafi a garin maka bayan ya kwashe mutane ya tura sunan ya tura sunan ya rasa yanda zai yi makanta gagara ya zauna kalli kusancin abubakar da annaba abubakar ya kwashi kayan shi zai baggari ai kun tuna ku ibnu da ginna ya shi ce abubakar ba irin ka ke barin gari ba ko ba irin ka ake fitarwa ba ce da wani saka cin alfarmata kamar abubakar a garin makka wai zan sa shi cin alfarma annabi ya je yana tsarin ya samu sassauci a ta'if yana zuwa ta'if wani manomi ya shiga gari ya ce to jaraban maka ta dawo maku aka zo da duwatsu aka dinga jifan annabi da suka fasa manzan Allah kai jini na talala a jikin annabi yana bi sai da ya cika hufin annabi wannan jarabawa ne wallahi duk wanda Allah zai daga indi a cikin addini ta fuskanci irin wannan ko abin da ma yake gashi gashi ma a lokacin nan fa mala'iku aka saukar jibril ya ce gashi nan shine wakilin duwatsu faɗa abin da kake so in kana sa ɗauki dutsen bayan garin a nike su ne za a yi ta bai ce a bar su in ba su biya yansu za su in ke ne ake ce yawa dama abin da nake jira kenan a dan neman su aiki ma iya ɗaukan wannan jarrabawa ne yanzu kalle yadda annabi ya je isra'ila mai iraji aka kawo mai madara da me da giya aka ce mai zaɓi da wannan ba jarrabawa ba ne in ke ne sai ki ce shin da giya ya zo nan to giyan ma mai albarka ce bari ki sha shi ci ma na ya dauki madara mutanen garin nan fa cewa suke ba za a zauna lafiya a garin ba sai annabi da duk wanda yake tare da shi ya baggarin haka suka ce annabi yana son ya baggarin kuma bai isa ba ya ce to ba dai kun ce aka banku za a zauna lafiya ba eh, to bari in banku ku zauna lafiya a kuma bai isa ba ku dai kalli irin yadda annabi ya tashi yin hijira sai da ɗauko ali ya ɗaura kan shimfiɗin shi abubakar aka bi dare aka sa asma'u ta riƙa yin hikimomi aka yi waye aka ja ka ɓoye a kogon hera eh wani daga cikin yaran abubakar yana zuwa kiwo dan kai masu madara da yamma haka sai da suke kwanaki a nan suka wawaita da tunanin mutanen makka suke nan suke nan suka tafi nesa neman su sannan suka fito suka fada ɗafa ana bin kwazazzabai da dazuzzuka da ramu haka suke rarrabawa har suka isa madina cikin wannan wahala da kunci kun ce ba kwa son mu zauna mun ce mu ma mun yadda za mu tashi to ina ganin shi kenan a mu koko da suka ki ko suka je suka bi annabi yakin badar suka bi shi uhudu suka bi shi a haza wannan shi ya taimaki annaba akan safa fatahu makka duk wanda ka rika bin shi yana ja baya kana bin shi yana ja baya kana bin shi yana ja baya daga ran da ya juyo ko billahi da sai ya raba ka da inda kake wallahi ko sai ya raba su da shi ya raba su da maka ko bai raba su ba kun ce bagarin ya bari ya je ya nashi simple kawai shi ke na hada ce barka barka bai isa ba a to ai mutuncin shi ma bai isa ba sai an bar shi har madina an taka mutuncin shi annabi fa da ya je madina kuna tsammanin matsalar maka ta kare ko sai munafikan madina suka taso su kuma su kuma waɗanda ake tare da su ne kuma ƴan zagon ƙasa ne ga harkai suka rika haifar da tsiya iri iri sun samu mamaki annabi ajalin shi ya zo ƙarshe ana murnan wa ra'aitan nasa yadkhulu da fi dinillahi afwa sai ga annabawan ƙarya sun taso kowa so yake makale da darajar da annabi ya zo da ita wai shi ya samu girma ya samu kima ya samu martaba inda sun fahimci Allah shine ke gabatarwa da jinkirtarwa da sun zauna ne lafiya matsala za ku rika samu iri-iri yanzu misali kina zaune gidanku lafiya no kina harkokin ki lafiya no ki da kwaɗi ina ma da ki aure ina ma da ki aure kina yin auren kuma ki ga matsaloli iri iri haka ne dama in haihu dama in haihu kina haihuwa kuma haihuwan ya zo da me shi kuma irin nashin matsalolin mun gano wannan da kyau me zai biyo baya ne kawai ke haƙuri in ko kin ki ko next abin da zai biyo baya sai kuma kin yi nadama kuma na daban komai kike sai Allah ya jarraba ki gaba kika yi ko tsayawa inda kike ko mai da ke baya ake akwai jarabawa karkashin wannan ta rayu wannan haka Allah ya yi ta yanzu annabawa an ba su annabta sai ki dauka sun ci bulus ko yanzu annabi Ibrahim annabi ne da aka ce annabi Muhammadu ma ya koyi da shi mutanen garinsu a majaujawa suka sa shi za su jefa shi wuta an gane kuma ga ga mutane irin wannan yau ko mutum yana neman daraja sai koma ta shirye karere yana gaya mutane don a ci Allah sarki ka gan shi mai faɗin gaskiya ka gan shi mai kaza ne kaza sai ka ce wai yaushe aka yi kuma waye shaidan magana kai ne ka gaya mana kuma kai ne shaidanta ta to wa zai yadda da maganan ka ƙaryar banza ƙaryar wofi an fahimci wannan da kyau ko shi sa mu zauna lafiya mu fahimci wannan kalla annabi lot an ba shi mukamin annabta kuma an tura shi wasu gari mutanen gari suka zama yan iska to da ne zai ji ji annabi adam Allah madaukin sarki ya bashi annabta ya zama khalifa kun ga matsalan da ya fara fuskanta na iblis yana sakkowa duniya kalli matsalan ɗan shi kuma to da ne zai ji duk abin da annabi nuhu yake matan shi na gida tana mai zagon ƙasa duk abin da annabi Lodi yake matan shi na gida na mai zagon ƙasa annabi nuhu fa ya rasa yadda zai yi dan shi ya fanɗare matan shi ta fanɗare wannan jaraba ne ko ba jaraba ba ya fito waje yana yana yana wa'azi mutanen gari kuma suna mai iskanci sai dai shekara ɗari tara da hamsin bai iya samun mutum ɗari da suka yi imani da shi ba akwai jaraba cin wannan ko babu kina nan kina roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya baki kuɗi kina neman jali kai wallahi wallahi wai kina samun waɗannan abubuwan kuma ya zama maki matsala wanda ce ni wallahi su nike rika sa a tamfofi lace waye waye ina fantamawa na ina abubuwa iri iri kina samu kuma kullum barayi na nan na harin ki zo su baki kashi su kwashe ai shi daukaka shi ma yana da nashi matsala ai haka ne To wannan jarrabawa ne akwai bawan Allah da yake ci ta mana wayya ne zai shi ya samu kwanciyar hankali ya ce komai ina da shi a duniya amma kullum ina cikin damuwa na ce ɗaukaka ce ita kuma ɗaukakan ta zo maka da wannan yanayin kuma da bayan da ka iya ba wanda za ka iya mai daidai shi yasa da irin wannan abin ya taron masaddauna shi ne ce ba ka iyawa ba ka gamawa ba su yabawa ɗaukaka ce shi kuma talaka in yana cikin talauciyar sa yanda zai ya duba ba na ce fa ne gida ba na babu abubuwa sun mai ɗaurin daiman sai ce masu kudin nan ba su da imani yanzu ba su san halin irin mu ba ba su sani ba sha sha sha za ta abubuwan duniya ya ishe su ba ma sa kallon kasa su sama suke kallo kun gano damuwa kowa da irin nashi yanzu idan ka je ka samu goro ba abin da yake shawa a duniya irin yene kawai shi ya aure gani yake yana yin aure ya riga ya gama da matsalolin shi kaf ana yin auren aka cinye gara matsalolin suka fara tasowa sai zai fara samun alga ta malar matan da dama ya iska ne a ce a ah, ba ya iska ba ya aka yi cito malam ni ka duba ga yadda da ake soyayyen nan amma yau da tsiya muka fito sai a ce ba matsala ka yi haƙuri dama da aka yi auren an ce a yi haƙuri sai ce a'a ji an yi fa na yi haƙuri yau ma sai na a ce gobe ma akwai rana na jibi ma na na gata ma na ai zama mai gidan kenan ni wallahi kullum mai gida na bata man rai yake ni ba na jin daɗi eh ai zama uwar gidan kenan ai ai mana ai haka zaki ta yi ai wai nan ana gogar da ke ne nan da wasu shekaru ke ne zaki zama duk unguwan wajen ki za a rika zuwa kin zama mai sulhu kin zama mai bambaki kin zama mai kaza in baki goge da irin waɗannan ƴan matsalolin ba zaki iya ne yanzu akwai wani aboki na idan aka yi yunkuro za a kai mai kes din aure sai ce ku gaya mashi in ka ce dan me sai ce bai san matsalan aure ba kwata-kwata kana gaya mai matsalan aure ya ji ko zai ga ba haka ya kamata a rayu ba zai ce ka sake ta kuma ba laifi ba a hukuncin da ya daidai ne a mustawan shi saboda bai san kes din ba saboda bai taba shiga matsalan aure ba a duniya bai san shi ba na ce idan matsalan aure ya zo ka je ka samu wane da wane da wane su suka san bala'i iri iri kila ba maki kai matanka ta ce Allah ya sani shi bayan Allah ya san ma an ce Allah ya tsine ma uwarka albarka to ga ka ce ta ce Allah sai ce je kai hakuri ba komai shi na ganin Allah ma ya ce ke ka ba tsine ma innanka ba <laughs> amma shi wanda kullum ana ba shi ya eh, kaza kaza daɗi yake ji in ga ka ce ta ce Allah ya sa ye eh, kai kaza kai kaza saki shegiya ga <laughs> san me yake ciki ba kun gano wannan ne kyau ko yanzu sayyidina Umar gida fa yazo kawai yace a barka za matan shi dan me za a bari ce a ya ji kai wannan abu tace matan garin na haka suke ka je gidan Annabi ma haka suke mashi shine je ce masu wallahi in ba ku bari ba annabi ya sake ku ku zan ga yanda za ku yi ya ce annabi ya sake su ba yana fita Allah ya saukar da aya ya da daga duk wacce ta ƙara ɗaga kara annabi zai ɗura mata saki kawai zauna lafiya to shi ma annabi fa sai da Allah ya kawo mai agajin gaugawa a cikin alkur'ani ba wa inda zahara alaiha ita nan fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kaga sai da duk waɗannan zugan akan mata tara jama'a kuna fahimtar wannan ku Isa kowa sai yayi hakuri ga kowane irin daraja ya nemi zo mashi amma in nan adam bai wannan hakurin ba ku yana ganin a shi akwai yadda zai yi sai Allah ya barka yi magani za ku ɗan siyasa da zo ni malam zan jin aji wannan mukamu ni wallahi an ishe ne ce da Allah girma ne shi wallahi girma yake zance kwarai da gaske ka haƙura haka yake yi sai fan ɗan an so alawi ɗin ɗan cuwacuwan da muka samu wallahi tallaya malam sai a raba biyu gaba da duk yan nake tsira da rabe ne ce Allah ma ya taimake ka ni na ɗauka ma da bashi kake rayuwa yace iyan ce kwarai eh, ka haƙura ba komai zai wuce yanzu yan adawa waɗanda ba su zaɓe ni ba duk gaba ɗaya sun zo ni ba ba sun ce kai wawa ne riƙe su dafe su naka ne kai girman ke za ga zaɓe na gaba waɗannan yan adawa da kake ganin maƙiyanka ne sai sun fan maka aiki sama da waɗannan da suke ƙaryan son ka ya ce ko ce da gaske tafi sai ya je ya samu waɗannan da yake cewa maƙiyan shi ne ya sa ƙafa ya dare na ƙesi ya watsar da su waɗannan da suke nuna mai so na ƙarya su kuma ya rungume su wannan zaben da aka zo aka yi waɗannan masoyan suka anshi kuɗin shi kuma suka dandara shi da kafa sai ga shi yana Allah ya isa tsakanin shi da wannan sha'a ai na gaya maka waɗancan da suka zo ko to sun gane in ba su matso ka ba da matsala to sai ka rike su waɗannan da dama kana ganin masoya ne ko rike su kana jin laushi anan kana jin kaushi anan har lokacin da kake bukatan su zai zo su duka sai ka hada sai ka ci moriyar su amma ka kasa cin wannan jarabawan gashi na waɗannan da ke ganin makiyanka ne sun hada kai da wani gashi ya sa kujeranka to yanzu za ka yi ai malam sanda kake bayani ne ban gane ba na ce kayi hauka ne ko ka sha giya ne baka da hankali sanda ake gaya maka sai ya haƙura haka zai zai wannan azumin na shekara hudu eh wasu ma sun yayi ko yanzu zai fara lissafin shekara uku da wata biyu ni ne shi zan je in samu buhu ne kawai adadin kwanukan shekara hudun in zuba yan tsakon kwami kullum zan fitan da ɗaya in yar <clears throat> domin kai ya fada lissafi Allah madauke sarki ya taimake mu jama kun fahimci rayuwa sai da jarrabawa ko eh rayuwa sai da jarrabawa bayan da za a yi dan adam ya zauna kawai ba jarrabawa kan fahimci wannan da kyau ko zo da safe <laughs> ne wani sulhu da ni ina yin sulhun ma ni yana ma ba da dariya kun gane wannan da kyau ko wai irin tsoron allan nan mutum ya ce ai shi alhamdulillah ya sa tsoron allah ba zai kaza ba zai kaza ba zai kaza ba zai kaza Cikin. ana nan ya samu yan kuɗi shi ne gida ne sai sai mota ya karama haka yar scarlet ta wannan yar civic din ya karaman nan yar rufan jaki da wannan da ake ce ya sai ɗauka sai koya wa matan shi ce ga ta motan kici ku gane ana nan sai aka samu matsala tsakanin maman shi da matan shi shi kuma yana son matan shi yana son maman shi kuma yana son motar shi abu uku sai maman shi ta ce lalle ka sake ta sai suka fito ya ce bari in je gida zan sake ta da suka shigo suka shigo motar sun kama hanya za su gida sai suka biyo ofis dina tana cewa kana saki da motar zan tafi Yi kuma yana cewa dan Allah ki bari ki tafi ki bar ni da mota ina ga za ka zauna na ce to yanzu mamanka tana ina ne yake tana ta jijikun na ce tana da waya ya eh, kira ta kashe ta zo sai ta zo aka zauna na ce hajiya ta ce na'am me ce miki ce a sake ta ya kawo ƙara na ne wajen ka ne ce a ba ƙara ya kawo ba shawara ya zo nema akan wani abu to kaman wance zan ce a barkara ce ba za a bari ba na so nuna mata ni ne uwar kuma yi. sai to an samu matsala ne ta ce ya ba ta kyautar mota yana sakinta za ta wuce da motar ta tafi ma da gidan gaba ɗaya ba ma abin nan ba ita wannan ba abin da ya dame ta ranta ya ɓaci ya ce ah, mama hata gidan na tsire da dariya hankali na ya kwanta na ji daɗi a raina ta ce a malam dariya ma gagen jade ne zan yi na ce ni laifin da aka yi maki na gade ma ta ga kara ya karya ma yanzu wannan laifin bai ga karin ce kwarai da gaske ai wannan laifin da yi hora ta ya kamata ki ba ma za a sake tan ba ce an ke ba za a sake ki ba ta ce to malam wani horo za a yi mata na ce kayan wankin gidanki duka da je ta wanke ta ce yawwa wallahi kwana biyu almajirai na ma ba zo ba shi kenan <laughs> na tuno ne wata yar uwa ta ce ita ba ta wanki ita wanki sai ce rajin lafiya ce ta ce malaya zan yi wanki ni ce shi zaki hajiya ta ce na kakkasa ke ta ta zo ta wanke kayan gidan nan shi kenan kuma da kudin sabulin ta nace haka ba a hajiya shi ne suka fi ce sa karya da sake ki da ki wanki wanne yafi ta ce gara in yi wanki ta ce to na ce yanzu abin da za ki je ki kwaso kayan duka sai ki zo gidanki sai ki samu almajirai su wanki sai a goge sai ki kai ta ce malam Allah ya maka albarka na ce amin ta ji yarinya da na girmi uwarta ma wani zai ke samu albarka <laughs> Ki ki ba ake waɗannan abubuwan hajjin tana ta jin daɗi ta ce malam ballan banka na ce zero eight zero ce bata iya sawa ba na ce kawo yanki in sa baki <clears throat> ta ce ka sa ma abin da za a iya nemo man da kyau irin hajiyoyi nan ne na da suna da kuɗi kuma masifaffu ina ganin ta ga idan ta kyar na ce yau za a yi ta <laughs> kai ta fi minti talatin tana fesa man bala'i da wasu amma da na kawo mata wanda ta ce yawa kaga yanzu na zama ɗan hannun damanta yanzu gobe da safe zan shirya ta guri ina ga tana cin goro zan sai mata goro zan sai mata kaza zan sai je in kishe ta in nuna mata hajjiya ai haka za a ta maganin ta ma ba za a rabu da ita ba na rantsa da Allah yaron nan sai ya zauki ita kuma yarinyar da yake ta san duniya ta ce kana saki na ina tafiya da motar nan shi kuma yana yake son motar ya ce man malam wallahi bashi na ansa a ma'aikatanmu na sai motan nan kuma wallahi ban gama biya ba ya ce irin shegen soyayyen nan ne na mata da miji na ce mata in muna tare motar nan ɗaki ne saboda wauta wai motan ka ce motanta kare sarkin rashin kunya aboki mai gidan shi ya ce aboki ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a ga karatu yayi karatu dan gane da jarrabawa jama'a na shiga jarrabawa ko ba shiga akwai bayani akan jarrabawa ma tukuna sai Allah ya kai mu karatu na gaba yanzu duk halin da muke ciki yanzu an ce man fetur yayi tsada ba matsala wannan canjin ne Allah yake jarraba mu ba matsala mun yi hakuri kuma Allah da sai mun ga me nasara mala albani ya ce dama za a shiga ba shi ne aka shiga ba alheri ne yace mu yi hakuri zai wuce kin ga malam bai duniya sannan ya faɗa ga abin yana faruwa tunda mutum ya zama mutumin kirki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum